wa sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim inna Kamilu majid amma bat fa inna sadaqal hadith kitabullah wa asnal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull da lala. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين ku yi haƙuri wannan wata ziyara ce a gurguje da ɗan uwa wadda ke ce masa sheikh yusuf musa asadu suna ya kawo mana a nan bauchi wadda kuma ya fito karantarwa ne daga gombe eh, a takaice dan ce al-mu'arraf la yu'arraf thaniya idan mutum ya zama sananne ba sai an tsaya ana ta bayanin sa ba daga an ce eh, yusuf asadu suna na ga dukkan riga kun san shi to ba wai abun da dan faɗa a kansa ba min babil madahi bane ba kuma min babil taskiya bane min babil ta'aruf bin ni'ima ne ba na son zuga mutum ko in gwada shi amma yana da wata ni'ima in ka faɗa min babil tashji'i ba ba min babil taskiya ba yasa yake son in faɗa don karfafa masa gwiwa kamar yadda na gaya muku ya fito daga gombe ne wadda ya yi kwana kai akalla yana jin ya kai uku ko hudu ko Eh, karantarwa wadda kusan abin da yana ni ba zan iya haka ba ba na manta mutanen gombe na san za su ji ni shekaru da dama sun buƙaci duk sati in je in musu darasi a wasu masallaci na 'yan uwa waɗanda ke ƙoƙarin ɗabbaka suna amanacin wasu gaskiya ba don iya ba ba zan ɗauki alkawarin da ba zan zo in kasu cika shi ba amma kaga Allah da ikonsa shi daga Kaduna zai taso how many kilometers ya tsallako ya zo ya je karanta da sai kwana da kwanaki kun ga wannan wata ni'ima ne wadda mu gaskiya ba ba mu iya yin irin ta ba eh, wadda ba ma nan din Gombe ba akwai wurare da yawa yana da darussa kullum dai cikin tafiye-tafiye yake Nijar ne ina ne ga sunan dai wadda ba wadda Allah ya taimake shi da irin wannan ni'ima ta lafiya da kuma kwazo ba eh, ita tafiya musiba ce a wannan zamani da muke ciki kun sani ƙasa ba lafiya hanyoyi ba su da kyau sai dai kawai mazanto alallahi tawakkalna Allah ya tsare mu da mu da su baki daya wani babban ni'iman da yake da shi wadda kuma nake karfafa masa gwiwa ci gaba shine maya da wasu kwari da aka kinkishe na bid'a kun san yan bid'a sun kinkishe waɗansu kwari wadda suna nan ba su da aikin yi sai cin mutuncin malaman sunna sai ɓata sunnan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da shubuhat suna son lalle ƙarya sai sun mai da ita gaskiya gaskiya sai sun mai da ita menene ƙarya ta wannan idan ba an samu dedicated people ko persons ba wallahi da su bata addinin nan sai sa muƙabalan da yake yi da su a kafafen watsa labarai to a wannan zamani ni kamar yadda nake faɗa ba kuma taɓa na yi magana a cikin huɗubata ta nake cewa aikin da yake yi yanzu ya fi wa'azin izala na ƙasa da take yi kuma har yanzu ina daɗa maimaita wannan abin da ya sa na faɗi wannan magana da har ma yanzu idan izala ta je wa'azi a wani gari abinda yan bidiya suke gaya magoya bayan gwargwadon nisan ka gwargwadon ladan ka in ana yi su gudu su bar garin ma sai an gama wa'azi su shigo da su da malaman su to yanzu Allah ya kawo mu wani lokaci wannan na social media ya shiga gidan kowa ya shiga ɗakin kowa malamin ka zai sai hana ka saurara ba lokacin da kake saurara ma bai sani ba to sai zanto da 'ya'yansu da matansu da kowa dole sai yana saurarawa kuma in ya ji gaskiya ya ɗauka malami yana waje ɗansa ya ɗauki gaskiya cikin ɗaki to kaga tun da zamani ya canja to mu ma sai mu canja a shiga social media instagram ne facebook ne youtube ne whatsapp ne a shiga dinga watsa sunna ana kashe bid'a miji bai sai ana matarsa ta saurara ba da bai sai ana ubansa ke saurara ba malami bai sai ana almajirin saurara ba idan an zo gari ka gudu to ai gaban har gidanka to wannan sai zan to yanzu da yawa suna fa'intan sunna wadda da an hana su saurara ai manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam da yazo makka abinda mushrikan makka suka fara yi shine kange mutane kasu saurare shi saboda sun san an saurare shi ko ai gaskiya zai dauka sai suka ce wal gawfi la'allakum taglibun ayi hayaniya ayi rudu me zaka ce ayi hayaniya a rudu dan kar saurara tamma alhamdulillah yanzu wata ni'ima ta zo wannan social media din nan silahun ne zu haddaini makani ne mai baki biyu bangaren sa ɗaya alheri bangaren sai ɗaya sharri to mu sai mai amfani da shi ta bangaren da mai kenan na alheri na sharrin da ke ciki mu nisance shi kowa zai buɗe wayan sai ji tsoron Allah ya san me ya kamata ya saurara ya san me ya kamata ya gani ya gani ya san me bai kamata ya gani ba ya san me bai kamata ya saurara ba haka ne yanzu mukabalan da yake yi da yan bidi'a dukkan nau'in su gabaki ɗaya kuna shi ai kuna kallo kuma wata ni'ima ta Allah in dai da ka tsaya kan gaskiya to sai Allah ya baka hujja da dalili ya laƙana maka a lokacin da kai baka zato ma baka tsammani ko gane bane to wannan shine amfanin tsayawa kan gaskiya in dai ka tsaya kan gaskiya za ku yi debate ko mukabala da wadda suke ba kan gaskiya yake ba sha Allah sai kai galba akan sa ko ya yarda ko bai daba masu saurare sun gane cewa ba kan gaskiya yake ba kuma da ma kun san akan yi muƙabala ba lalle dan shi kasan kashin kan wanda ake ba dan masu sauraro shi dan bid'a da cika tuba ba ah, me yasa magabata suke cewa al-mubtadi'u la tawbata lahu ba ya ana nufin yi tuba da karba ba yana da wahalan tuba ne yana da wahalan tuba musamman wanda ya da mutane dubbai miliyoyi da wuya Allah kan masa gam da ka tarya tuba saboda yawan mutanen da ya ɓatar, karya su tafi ta shi kadai shi ma sai ya bi su sai sa idan ɗan bidiya ya zama ƙudugu ya zama shehin bidiya baya tuba Allah ka tsare mu haka wannan aiki da yake kokarin yi muke addu'a Allah ya tsare shi ya tsare mu baki daya aiki ne wanda Imam Ahmad ce, ka kai karatu ka gano shubuhat rudu na yan da da bidiyoyinsu kamar musu raddi ya fi kwana kana sallah a wurin Allah domin ka kwana kana sallah wannan ladanka ne kai kadai amma ka binciko hayaniya na yan da bidiyon da suke yadawa da gubar suke yada cikin al'umma ka kawar da ita kai aiki ne ma al'umma gabaki daya kun gane muhimmanci amma ko ku gane bane ka kawar da sauran aiki shine kuma nake karwa muku gwiwa dalibai waɗanda kuke matasa masu ƙarfin gwiwa ku yi karatu karatu na hakika domin ku tunkari wannan kalubale da yake gabanmu shine fada da bid'a da kuma tabbatar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi kuma alhamdulillah an ci nasara da maganganun nan da yanzu ake yin su a social media wallahi shekaru 30 ko 40 da suka wuce ba dai sai yi su in kai sai dai aka sheka ko a daure ka amma alhamdulillah yanzu ta kai ma zaka faɗa gaban ka gadi baka shakkan wani baka shayin wani illa iyaka kawai sai dai kai karanka wajen hukuma kuma kuma ba za ta iya hana ka ba saboda su sun kun san kullum su suke kai kara saboda ba su da hujja suna son gwamnati musu aikin da ba za su iya yi ba in gidan talabijin ne ko rediyo da sai su ce a hana kamar yanzu ba za su iya hanawa ba ah, in kana kan gaskiya ne ai ba za ka ce a hana wani ba a ah, sai ka bari ya faɗa kai ma ka zo ka faɗi naka ai ai abun abun abu ne na kasuwanci ko akai kayansa kasuwa wanda yake so ya zo ya saya ba haka bane ku tallata bidiya mu tallata sunna wanda yake so ya zo sai wanda ya masa ba shi kenan ba me ne kaiwa ƙara me ne neman faɗa me ai me abun faɗa baya faɗa haka nan mu buge su da hujja mu buge su da dalilai ba maganar fada a ciki haka nan ba tare da bata lokaci ba eh, kamar yadda kuka sani akwai Sheikh eh, Muhammad Abubakar Saminaka wannan babban malami da ya kawo mana ziyara shi ma eh, in ba kuma ta ina jin da wuce kwana biyu ne ko kai karan jiya ne mako to gashi ya tafi kuma Allah ya kawo mana wani ya fito gombe tun shekaran jiya yake cewa in ya zo dai zo ya ziyarce ni to da ziyarce na ce to ya kamata shi ma ya ce wani abu mu muka nema ya ce kun gane kuma da ka sani al'ada mu nan duk wanda ya zo ya kawo mana ziyara muka cin akwai wata fa'ida ko fawaid muna son ya bamu an gane wannan ita alhikmatu dalatul mu'min anna wajadaha fa huwa haqqu biha mm, uh, kalma ta hikima ko ta gaskiya kayan mumini ne wanda ya bata duk wanda ya zo sai kun ya baka sai ka karba abunka yanzu muna bukatar sa abin da ya sauwa kamar mu ba mu bashi maudu'i ba mu bashi tofi ba abin da ga ya dace ko me kawai wanda fi fa'ida ko me fa malam ko me <laughs> ba kaidi mutlaqan ba kaidi ko me ya fada yawa Allah ya datar da shi Allah ya datar da mu baki daya da ka kasance Sheikh tafaddal mashkuran Allah ya saka da alheri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع الإبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الأليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحود إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da biyar ne ga watan shawwal hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 wanda ya daidai da bakwai ga watan shida shekara 2021 a wannan masallaci na dutsen tanshi garin bausi na kuma wato katafaren shi shi keke malaminmu wato a aka da makallawo ka zan yi bayani yanzu a da ya wato akwai a cikin kalman malam ya ce a gabatarwa ya ce mun shek a iya sani na da kalman shek tana ɗaukan daga cikin ma'anonanta da ya fi bayyana ga mutane ma'ana biyu na farko wanda shekaru suka yi masa yawa wanda ya zo suratu hud cewa alif ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa haza ba ali sheka sana akwai a suratu yusuf cewa inna lahu aban shekan Habira. sana akwai a suratu al-qasasi cewa wa abuna shekun kabir to in kuka lura tsakaninku da Allah idan wannan sheku da ma'anar tsoho ne don Allah wannan kalmar ta dace da ni kun gaba ta daidai da ni duk da dai shi malam wato kame da nema wani kirari a gombe na ce kura kinci naki kinci na dangi kin koma ga na bayan Allah <laughs> to haka malam yake in ka kalle shi yanayin jikin yana nuna cewa ta fuskar shekaru fa ya ci lokacin shi yana cin nozuwa to sannan abu na biyu kalmar shek kalma ce da take ɗaukan malami da ya zama mutafanni ne ya fara karatu kowane fanni wanda kuma ma na tsohon ne kun yadda ba ta dace da ni ba ta wannan janibin idan kun dawo malamin da ya zo nan masallacin kwana biyu da ya wuce mala abubakar samina ka malami na ne na yi karatu a gaban shi kuma har gobe inda dama zan koma gaban shi in ci gaba da karatu to ka gani ɗalibi ne to <laughs> sana abu na biyu a da nake so in hankalar da ɗalibai ɗazu nake ba malam wani labari ya manta a diyar da za mu zama mu da muka taso yanzu to mu daina rena wanda suka gabace mu a tafiyan nan koya ko muka zama domin a shekarun malam ya ga bala'i wajen kira ga zuwa ga sunna wanda suke da shekara ashirin da biyar ba su san mai faru ba a ba har nake faɗa cewa mai mukama yana cewa falau ƙablin mafakaha ba kai ci sababatan bisu da shafaitun nasa ƙabla ta naddumi walakin bakar ƙalbi fa hayyaji lilbuka buka fa kultul fadl lil mutaqaddim kullum falala yana tabbata ne ga wanda ya riga ka fara abu to wannan shine shekara ashirin ko kusan haka na taba zuwa nan garin lokacin akwai ɗan uwa malam Nasir Bawa tare muka zo da shi nan garin akwai wani ɗan shi'a a nan garin ba sai na kira sunansa ba alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ya zo ya dinga daddatse karatattukan malaman sunna cewa wake zagin sahabbai sai ya zo wata gaba da malam jafar yake faɗa wani sahabi ya kuskure sai ya dade ta sai ya haɗa malam albani sai ya haɗa to wannan dalilin yasa tun a wancan shekarun lokacin ma motar haya maka zo a nan garin akwai malam hudu mai sai da kasin ko to lokacin muƙabalar da aka yi malam hudu shi ya ɗauke ta kasa ɗin rido lokacin da wannan abubuwan na ci gaba ba ma tunaninsa ake ba su taso ba so bayan da muka gama wannan munazara ɗin to na zo hannun masallacin da ni da malam nasir ba mun gai da malam mun yi dogo fiye da shi amma tun da an samu hinin minar dahar sai na tuna wa malam daga baya da abin da ya faru a wancan lokacin <laughs> saboda haka malam malamin mu ne yana da falala ta sabiqa akan mu dole mu girmama wannan falalar ta sabiqa sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya sani cikin abin da nake wa malam kyakkyawan zato Allah ka sa zaton da nake wa malam a wajen Allah ya fa haka shine yana da inshirahu sadar sannan ku ba komai yana cikin wannan suke karfafan mu akan abin da muke da ba mu shawarwari da ganin cewa in akwai abu kaza ba daidai bane a gyara a daidai lokacin da ba ma samun wannan a wajen mafi yawancin malamai da yawa suna kallon abin da muke sun yadda cewa daidai ne sun yadda cewa eh kuma mun toshe wa sunna wata kofa amma da abin da za su gani ba za su ga mun yi daidai ba su karfafe mu in muna buƙatar gudunmawa ba za su iya bayarwa ba sannan kuma ba za su iya ba mu shawara ba ballantana kuma a ci abin da yake ba daidai ba ne su yi gyara a kan shi wannan duka duk ba ma samu Sau da haka akar makallahu muna godiya da wannan karamci da ka yi mana kusan a wannan shigowar da zami malam ne kaɗai ya ba da damar cewa yana jin muna shigowa ya ce a zo masallacinsa a yi karatu Allah maɗaukakin sarki malam ya ƙara wa rayuwarka albarka Allah ya tsare mana kai ya kuma tsare mana mutuncinka wallahi gaskiya abin da ke faruwa yanzu dole ne ka dinga jin daɗi din da kake aiki na addini ka ji cewa ga wani can a wani guri zai taya ka aikin da kake kuma ya shirya cewa zai karɓe ka lokacin da a shehu Usmanu ya fara da'awa 'yan uwansa fulani suka ki karɓar da'awa bayan ya rubuta risalatun nasa'i nasa'i aka samu wani malam Mustafa ya karbi awar, har ma ya ɗauki wannan risalatun nasa'i din ya mata takmisi a wannan lokacin to sanda ake cikin wannan yanayin da su sha Abdullahi suke ciki al'amara sun zama abin da suka zama wannan malam Mustafa ana cikin tafiyar haka sai zo sai ya faɗi sai ya rasu shi ya samu kansa cikin damuwa ƙwarar gasken gaske wajen ya rubuta risala ta rasa ya aika wa mutanen garinsu a ciki yake cewa anar iwa uka iz araka daru bi fi'aliha min annaha gaddaru darun mutu biha habibu la taram farhan bidarin safuha akdaru yace lakinna hadha lam yakun bid'an biha qad mata fiha qablahu al-akhyar yace wala sawfa tamdi mislahu wata zuƙa ma qad zaqahu wal ashiraru sai yace wal mustafa min na huwa kasmihi mardiyuna wa na al-muqtar subhana man qad khassahu bil ilmi wat taqwa wa khulqin yartadihi al Ya ci gaba da yabansa yana cewa ana wa uka lokaci yayi da ya kamata ka dawo ka koma zuwa ga Allah id araka daru lokacin wannan gidan na duniya da take nuna maka bi da yawan aikin da take yi min annaha gaddaru cewa tana da yawan tadda alƙawari ba za ta cika ma alƙawari ko ta yi yace a darun ya mutu biha habibuka gidan da kana ji kana kallo masoyinka lamba ta ɗaya wanda ka fi ƙaunarsa sama da kowa kaga ya faɗi ya mutu sai ya ce latarun farhan bidari kakka nemi farin ciki na dindindin a gidan da safuwa tataccen ruwanta ma aka daru gurɓatacce ne sai ce to lakin na hada wannan abin da ya faru na mutuwan malam mustafa lam yakun bid'an biya ba shi bane farko kad ta fiha qablahu al-akhyar gabanin malam mustafa zababbun bayan Allah nawa ne suka mutu suka koma zuwa ga Allah sai yace wala sawfa tamdi to kai da kake saurare na da sannu zaka shuɗe zaka tafi lahira wata zuku kuma sai ka dandane misla kwatankwacin da nagartattun mutane da asharare su ma suka ɗanɗana ya zo yana yaban malam mustapha ya ce su subhanahu sarki ya tabbata ga Allah wanda ya keɓance malam mustapha ya ba shi ilimi ga tsoron Allah ga ɗabi'ar da kowa yana santa ya kuruwa ku gani irin wannan yaban da fatan alheri tsakanin du'atu wani lokaci ya yi ƙaranci wani kawai inda ya buɗe baki to shari zai kulla ba. to shi yasa ya ji can ƙarshe cikin abin da yake faɗa na damuwa yake ta wala kada faqattu akan habiban nasira na rasa dan uwa masoyi mai taimakon addini iz a wazal ansar lokacin da masu taimakon addinin suka yi karanci yace khillan saduqan la yaribuka fi'luhu wa maqaluhu yaktaru ma taktaru da ya faɗa kenan so kaga kenan muna jin cewa ga wani zai karfafa mu akan abin da muke dole ka ji cewa in dai zuciyarka lafiya lau take ka ji cewa eh ka samu dan uwa a addini amma da an ce wani ya fito daga wani daga ka ji cewa ai bai kamata a samu haka ba ai kai kaɗai kamata a ci gaba da ji a gari to Allah ya kiyaye zuciyar ta riga ta samu ta samu matsala ne sai dai da hali kawai sannan kuma maganar da malam ya faɗa ya ce abin da ya shafi munazaratu wannan haka yake da haka akwai marasa kunya da suke tasowa yanzu wasu ma yanzu an shallake matakin da ba ma mu muke tanka musu ba ɗalibanmu muke bari da su kuma muna sake aika sako daga wannan makaranta babba don na san ina garin bauchi ne ko kuwa na san ina wannan gari ne na bauchi kuma muna aika musu saƙo da kyau su ji lokaci ya yi karantar da aƙira da mutanen aka yi rauni shi ya bayar da dama wasu abubuwa da dama suka dawo kuma layi kamar yadda na faɗa a garin gombe dole ne din da ahalin suna suke farko tukunna abu mafi muhimmanci shine karatun aƙida a gurinsu duk abinda ba wannan ba to ya to taba'un ne gare shi amma a shi shine farko Na haka lokaci ya yi kamar yadda malam ya faɗa cewa taron jama'a in dai taro ne na marasa gaskiya duk taron su ba abin da za su ba annabi ibrahim ya yi lokacin da duk duniya shi kaɗai ne musulmi shi sa kuma daga ƙarshe Allah ya ce wa hajjahu a qala atuhajjuni fillahi wa ƙada hadani ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله تيا يظن جزء لنكم bayan ku kuna shirka da Allah wai mutum gingime man kawai yana ganin tarin tilili yadda da yasa da rawanin wani shi ne sa in ya zara ido a ji tsoron ta yaya za a yi haka ai ba zai taba yiwa ba wadaka in kana ahalin suna daga lokacin da kaga ka fara jin tsoron mutumin da ba kan sunna yake baka binciki imaninka da alakarka da Allah lalacewa ce ta same ka wannan shi na amma ba wani dalili da zai saka tsoron wani mutum babu ba wannan dalilin saboda lokaci yayi abinda kawai malam Muhammad malam ya faɗa a cikin kashfu shubhat yace innamal khawfu alal muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu as za ka shiga hanya za ka yi rikici da abokan gaba ga makami a hannunsu babu makami a hannunka dole za su yi maka illa to kuma makamin kenan karatu shine matakin farko da ka wannan da'awa yanzu ta suna tsab mata shiri duk wani wanda ake ganin isasshe ne a nan ƙasar yanzu to mu a gurinmu bai isa ba inda ya sauka daga kan sunan manzan Allah kuma kowaye mana iya ja da shi za ka iya zuwa ka ce ka fi mu karatu ka fi mu sanin ka'idar larabci duk mun ji amma ba ka isa ka fi mu gaskiya ba kuma in ka ja muka ja wallahi ya za ka yi yawa yasa wasu yara za ku ga watakila wasu ma'anci a nan garin suke marasa kunya wayannan ko ta su ba ma yi dan ba su isa ba dan akwai wayanda suke dalibai ne namu a mustawar karatu sun fi karfin su ba sa iya tattaunawa da su to wannan bai iya tattaunawa da dalibin ka tsaya ka tattauna mai da shi mai za ka tattauna sai dai a jira a kabira mujrimi ha su fito shine kawai Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa abinda malam yace ayi magana akan duk abin da ya samu sai na zaɓi kawai a takaitaccen lokacin da muke da shi mai magana a kan asibabin sa'ada wasu fatu ainihin wato a suada sababin da ke sa ɗan adam ya samu arziki a lahira sannan da kuma sifofin masu arzikin zan faɗa sai ka auna kanka kana cikinsu. Allah ya faɗa mana a cikin suratu hu lokacin da ya koro labari na annabawa يأتي ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم ذلك ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تسبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض الحق إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجبوب الله تعالى يا فلا من وذلك من أنباء القرى wannan labari ne Allah ke baka na wasu garuruwa da ya hallaka na ƙusuhu alaika min an min ha'imun wahasi mun baka labari a ciki akwai garin da mun karya shi akwai wanda mun bar shi a tsidan wa'azi da Allah ya gama sai ya ce wa mabalamnahum mutanen nan ba zalunta su muka ba walakin balamu anfusahum sai dai su ne suka zalunci kansu فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما a أمر ربك duk wanda suke riko da shi wanda ba Allah ba bai musu amfani ba lokacin da Allah ya turo azaba shi yasa yace wa ma zaduhum ghayra tatbib ba abin ya kara musu in ba taɓewa ba sai ya ce wa annabi wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura haka rukon Allah ya ki dama in ya kama mutanen wani gari وهي بالما الحالي متانا الظالمين سيتي إن أخذه أليم شديد سيتي وأن اللابار ديبار إن في ذلك A أتكي أقوي أبو lura. أما قوى liman kafa azaba da akhira ga wanda ke jin tsoron abin da zai faru na azaba a lahira ita kuma lahiran nan Allah ce zalika yawmun majmu'ul lahu rana ce da za a tattara mutane wa zalika yawmun mashhur ranar da za a halatto da kowa daka annabi yace man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqahu in kana so ka haɗu da Allah Allah shirye ki yana so ya haɗu da kai in ma baka so to ko baka yi shiri ba sai ka tafi lahira tunda inna rabbaka labil mirsa Allah yana nan madakata yana jiran kowa da haka sai Allah ya gama sai yake cewa manu akhiruhu illa li ajlin ma'dud ba ma zinkirta wannan wunin sai ga wani ainihin wato ajali wanda yake aka addada shi sai ya ce wannan shi ne yau mai ya'ati la takallamu sun illa bi izini ranar da duk za mu tattara gaban Allah babu wanda ya isa yi magana sai an ba shi izini wani ya zo ya ce maka wai ga abu kaza in an karanta in an je lahira baka shiga aljanna baka ci kwalasar ko ana zaka gan shi uhu Allah ya ce fa minhum shaqiyyun wa sa'id saboda cikin mutanen duniya in an haɗu gaban Allah akwai matsiyaci babu tsiya a lahira irin aji kuma a kalle ka a ce ka tafi wuta an gama ƙarshen tsiya kenan aje lahira Allah ya ce mutum ya tafi wuta wa sa'idu sana akwai masu arziki Allah ka sa muna wannan bangaren Allah ka sa ba ma wancan bangaren Allah ya ce fa amma ladina shaqu amma wanda suke matsiyata ne a lahira fafin nari lahun fi haza firin wa shahi suna cikin wutar tattare ta akwai ruri kuma za su dawwama a cikin ta ma damatis samawati wal ardu illa ma a rabbuk saboda inna rabbaka fa'alul lima yuri Allah yana aikata abin da ya ga dama sai ya ce amma wa amman ladina su'idu fa fil jannati wanda yake ma aka azurta su suna cikin aljanna Allah ka sa muna ciki kuma za su dawwama a cikin ta ma damati samawati wal illa ma sha'a rabbuk sai a ata'un ghayr majuz wannan kyauta ce wacce babu yadda za a yi ta yanke to wayannan asbab din ne nake so in faɗa al-imam shafi'i yana faɗa cewa tarjun najata wa lam tasluq masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabsi kana so ka tsira sannan baka kama hanyar tsiran a lahira ba a duniya ba tun da kake rin a dutsen tanshi kana zaune nan titi ne ko hanya ce ka taba ganin kwale-kwale ya biyo ta nan gudun wuyu ya gita da gudu saboda ba hanyar shi ba ne. to baka kama hanyar tsira ba a duniya kuma kana so a je lahira ka tsira wallahi akwai abin da ya faru a saudiya daga nan na gane cewa duk mutumin da ya kuskure ya saki sunnar manzan Allah ya saki hanyar annabi sai ya sha wuya a lahira mun zo mun yi jifa ranar yawon hajjil akamar ya kamata mu koma masauki daga baya mu koma makka maje mai tsawafi a jiya a yi sa'i sai aka ce a'a muna tare lokacin da su dakta mansur da su mala abdullab sai aka ce kawai a wuce makka sai maka wuce makka aka je aka yi tsawafi aka yi sa'i aka yi komai sai aka dawo da za mu dawo sai maka ga wani na ma tana ɗannan garin ne ashe wala mun ɗauka ya san hanya sai muka sashi gaba ashe malam bai san hanya ba muka yi ta tafiya sai gashi inda muka bari da asuba ranar da za mu taso daga ainihin wato muzdalifa muzu sai gashi mun dawo gurin kuma da na lissafa mun yi tafiya ta kai wajen ta'awa goma sha wani abu an saki hanya to kaga wannan a duniya ba kenan a kuskure ka tafi layara ka saki hanyar annaba ai ka gama yawaye amma za ka ga kamar yadda ake wai kullum yadda yi wasu laila. kowa zai zo yana da awan cewa shi hin laila ne amma da za ta miƙe ce magana za ta faɗa ta ci duk masu da awassan santa ƙarya suke ba ta da alaƙa da kowa ku duba mana wayannan marasa kunyar yadda na faɗa a gombe yadda suke da'awa da tuciya ta san manzan Allah kullun cewa annabi nasiri mu kuma da suke jifa kullun da cewa mu ne makiya annabi ba ka suke ce mana ba amma sai gashi malamai sun yadda cewa san matan manzan Allah da san sahabban manzan Allah yana daga cikin alama ta ƙaunar manzan Allah ku bincika shafin sarki zaki za ku ga abin da ke faruwa babu wani a cikin wa'annan mutanen da aka taba zagin wani sahabi a shafin yazo ya kare shi in dai an zagi sahabi ko matar annabi to mu za mu zo mu kare su su in kaga sun rugo da gudu to an taba wani shehi yanzu nan za ga sun rugo da gudu maulana maulana wallahi su wallahi ba yadda za a taba maulansa a kyale lafiya sai sun wai sai ka ga mutum ya fito bijin kunya yana cewa wai abin da ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na addini ga wani mutum da aka haife shi hijira na da shekara 1150 wai abin da ya fito daga bakinsa wai ya fi na annabi daraja sannan mai wannan maganan kuma gobe ya kalle ka saboda tsabar rashin mutunci ya ce wai kuma kai ne makiyin annabin yau wannan maganin kuna ganin inda ɗan izala ne ifaɗe ta ba wannan a zamanin nan ba kwata-kwata na faɗa masa na ce duk rigingiman nan fara ake ta yi duk rigiman nan da ake ta yi gabaki ɗaya fa shehu tijjanin nan fa muhammad bin abu ya riga shi zuwa duniya da shekara talatin da biyar ba amma yadda ka san ya zo zamanin magabata har a samu wasu marasa kunya a cikinsu wai suna kwamfiyarin ɗin shehu tijjani da al'imamu maliku da shafi'i har wani mara kunya a cikinsu ya zo yana cewa da sunan ko menene ma Ai shi yasa nake ce musu in zan taka na san wa zan taka ba ƙananan ba yana cewa wai wai su maliku sun koya wa mutane tsarki ne amma shi wai wannan ya zo da gyaran zuciya ne ma'ana su har suka karantar da addini suka koma ba su koya wa mutane gyaran zuciya ba tsarki kawai suka wa mutane haka suke faɗa da sunan san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke yin irin waɗannan maganganun Allah ta'ala ya shirye da mu in makumanta ba rigima ta farko da muka fara ɗaukowa da su ita ce maganar ana ganin annabi kuru da kuru. sau da duk waɗannan iya shegen fa sun riga sun gane cewa na ɗauko gabar da ana karya ta shi kenan duk maganar cewa wannan wannan wannan ɗariƙar ina wannan maganan ne saboda ina garin bauchi ne ko kuwa duk maganan wannan ɗariƙar ba, ga baki ɗaya fa yadda suke cewa mutane sababbi ita ma yaushe ta zo shehu usman bin Fodiyu, Muhammadu bin abu ya riga shi zuwa duniya da shekara hamsin da biyu amma mutanen ma tarihi ba kowa ya san haka ba sai kullum ake tuhumar mu wai mu ne muka zo da sabon addini su kuma suna kan addini wanda yake ne alƙadim da daddan addini mu ne muka zo da sabo su suna kan tso haka ake faɗa yau haka na sha faɗa wa masu mutane na ce maganar banza ce duk wanda ya ce maka wai da annabi da shehu tijjani an haɗu ya ba shi wani abu ka ce masa ƙurunguskan kusu da wannan maganan ma gane gatanan gatanan ku ai kun ji adibin ɗin da muka da ɗaya daga cikinsu lokacin da na ce masa ya kawo cikin alƙurunin mufaddala ga anas dan maliku yana cewa qalla lailatun ta'atini dare kaɗan ne ke zuwa wa anas dan maliku kusan kullun ya kwanta sai ya mafarkin ya ga manzon Allah amma bai taba cewa sun haɗu da annabi a wani guri ba ya bashi wani abu amma yanzu ku duba yadda annabi ya arha wani ma ka je gurin shi kana zuwa sai ce maka yanzu manzon Allah ya sha kwana. yanzu nan suka kan mutum shinkafa da wake yanzu ya sha kwana ayya ai da ɗazu ne wallahi da ka gan shi kowace yarinya ta minki ta ce annabi ya zo gurinta wata ma ta ce annabi ya rungume ta wata ma ta ce tun da take ba ta taɓa jin abu mai daɗi ba irin lokacin da annabi ya rungume ta kuma sai su zo don renin hankali suna cewa wai wannan abin bai littattafansu ga shi a cikin diwani a gurare shi ibrahim yana cewa ra'aitu rasulallahi jaharan waya ƙazatan bi farisa na ga annabi ƙuru da ƙuru a faransa wai har sai da ya linga tambayan mutane hal za ka mahallu mahallu wai yana tambayan mutanen faransa wai dama annabi a faransa yake duk inda ya je a faransa sai ya ci karo da annabi ƙasar da aka fi ɓatanci ga annabi wajen zagin shi da yi masa kato wai a can ne yake ganin manzan Allah ra'aytu rasulullahi nassa bi annani safirun lahu fil ka'inat al mukallas haka yake faɗa eh gashi nan haka zaka kawai cewa ya ga manzon Allah ya ga manzon Allah saboda kaiwa annabi ya zama abin wasa in an yi magana sai su koma su fakewa hadisin marra'ani fil manami fa sayarani me amma kuma ba wani wanda ya taba ganin sa a cikin wancan karnin kiri da muzu ya ba bashi abu ya zama addini sai su fa khalafa min ba'dihim khalfun to wannan maganan ƙarya ce kuma na rantse da Allah wallahi ko shi Ibrahim ya dawo duniya na za a tattauna da shi wallahi ba zai iya kare wannan matsalar ba wallahi ko shi wanda suka ci ya zo da ɗariƙar ya dawo duniya na rantsi da Allah ba zai iya kare wannan matsalar ba shi yasa za ka kullum ka ce waye magabacin ka sai dai mutum ya zare ma ido kaman ya magabaci wai yana ganin ta addini wai ba dole bane sai magabata sun yi sannan za a yi kuma kowa cikin ɗariƙun ku duba yadda suka ɗauko ɗariƙarsu suka ce ita ce mafi falala ko waye ya ce mafi falalan ƙoho? maganan cewa shi jikan annaba ne wai fa sun haɗu da annaba da shi ne ya ce an ta haƙan an ta haƙan an ta haƙan wai shi kenan ya zama jikan annabi haka saboda rashin mutunci wai sai shi, wani yana ƙoƙarin ya kwamfiyarin ɗin wannan ya ce wai ya ma fi sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana ciki maganganun suna nan da yawa Allah ta'ala ya shiryar da mu wannan shafa muka yi in yadda malam ya faɗa lokacin da na zo kafin in fara karatun alhadiyatul hadiya wanda muka yi karatu tare da su tunda wasu a cikinsu ba su ma san cewa ɗariƙar nan na yi ta ba ba su sani ba sun ɗauka kawai tare nema abin daga sama na ce musu kun ga mumun fita to tun mu mun fita ko kuna ciki to ku tashi ku gyara kayan wannan abin da ake na shirme a bari da sunan ɗariƙar nan yanzu ka kalli wannan fa mutumin na Kano wannan Yusuf Alim haka kawai ifito ce wai annabi ne ya koya mai karatun ƙwar'ani daga bango zuwa bango waya bakin wata bishiya mai kama da a nan suka yi karatu annabi ne yake zuwa yana koya mai karatu tun daga fatiha hannan to mutanen da annabi ya koma haka a gurin su wai da sunan falala da sunan sun kai suna da wani matsayi a addini gobe kuma su ne wani zai kalle ka ce maka kai makiyin annabi ne kai baka san darajar annabi ba haka zai faɗa maka haka za su haka suke faɗa saboda haka wannan matsalar tana nan kuma wallahi haka za mu ta sulfafan matsalar nan nan gaba sai an kai ba wanda zai iya fitowa ya ce wa wani shehi sun haɗu da annabi ya faɗa mai wani abu kai kanka sai ka ji kunya fito da magana na zo wanda na buga ma waya a cikinsu sai kamun uzuri ita akar makalla ka san abubuwan sai a hankali duk wanda na buga ma waya a cikinsu wanda na san mun yi karatu tare sai kamun uzuri na ɗauko littafin cikin dinin hilali alhadiyatul hadiya na sa ashe malam ban sani ba na taro bala'i ina saka karatun nan cikin gida Najeriya da waje sai gashi sama da wajen mutum goma sun taso kowa ne yake waladi in banda mun yi sakaci yaushe ma eh, wayannan mutanen ai kullun kare kansu ya kamata su ba mutum ya ga cewa yayi wani karatu ba da zai faɗi wani abu wanda zai wai a addinin musulunci haka aka yi so wannan karatun ba mu fasa ba tare da tahaddi da komai mun ci gaba sai da muka yi kasar 290 muka sauke littafin aka kawo min littattafai da yawa daga misira nan da wani ya ga ina ɗaɗɗaga wannan shine littafi kara cikin littattafansu na sufaye sai wani ya turo wa malam usman saƙo mai nake nufi na ce karatu nake nufi zan ci gaba da ke sa ina gama na ce a nemo littafin tambihu ulil albab littafin malam habibu makasaka kuma kafin in gama nan saka wani yawa kuma malaman ga sunan ga magasu duk wanda zai iya kare abin ya kare amma ta kananan ba su muke ba so muke ne mu sa a samu wani babban da in aka buga da shi daga ran da ya je ƙasa to kenan komai ya je ƙasa haka muke so amma ba kananan yaran da zaka zo kana abin nan ba ku zo kullum ku ta kurin arabiya in an cewa na bai iya larabci ba kuma kuma kanku larabcin nan ba iya shi kuka ba barazana ce kawai ba larabcin suka iya ba su ma barazana ce kawai Allah ta'ala ya shirya da mu ababen da suke hana ɗan adam ya samu arziki a lahira abu na farko shine kafirci da Allah wanda wannan kafircin ne muke ta kokari mu yaƙi mutane mu hana ainihin wato mutane shi to kai iya kokarin ka duk abin da aka ci wannan kafirci ne ka nisanci wannan abin Allah ta'ala ya ce wa man yurid an yudillahu yaj'al min ومن فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون Allah ta'ala ya faɗa cewa man yuri duk mutumin da Allah ke nufi an yudillahu ya batar da shi ya ja'al sadarahu Allah yakan sanya kirjinsa ya zama nuto dayyikan harajan yana da takura da ƙunci ka annama ya sa'adu fi sama'i kaman yana hawa sama akwai wani farfesa da muka yi magana da shi a harkar medicine ya ce min wala malam na karanta ƙur'ani na karanta wannan ayyaci, amma ban taɓa gane mai Allah ke nufi ba duk zuciyar da babu musulunci tattare da tasirin da na hau gidan sama mai hawa goma a ƙasa na ji irin hakin da nake da wahalar da na sha lokacin na gane duk ƙirjin da ke babu musulunci a cikinsa haka yake ɗauke da matsala Allah ya kiyaye abu na biyu shine amalul ma'asi aikata saban Allah da manya-manyan laifuffuka ɗaya ne daga cikin abin da ke hana mutum samun arziki a lahira kai iya ƙoƙarinka gurin abin da aka ce saɓan Allah ne ka nisance su abu na uku akwai alhasadu hassada da kuma tsananin kishi ma akan hassada ɗin hassada al'amarinta yana da hatsari ta yadda za mu ga cewa Allah sai da ya umarnin cewa mutumin da yake hasidi ne ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin sa wa min sharri hasidin daga sharrin mai hasada lokacin da zai hasada lokacin da na je makarantar malam da wasu abubuwa da nake gani na gane cewa wala ka raba kallahu duk mutumin da bai jin tsoron Allah sai ya kulla ma shari duk wanda in ka ga mutum wallahi bai kulla ma shari ba ta zuciyarsa lafiya lautaki amma wallahi duk mutumin da bai jin tsoron Allah sai ya kulla ma shari kuma dama na daga cikin babban kalubalen mu akwai matsala ta hasada to ba za ka zauna lafiya ba sai ka yi kokari kana ɗalibin karatu ka ta hasada duk abin da malam Sheikh Malam Idris Abdul Aziz ya zama a duniya shi bai isa ya mayar da kanshi ba Allah ne ya mayar da shi daga lokacin da kake ganin ai bai kamata ya zama ba ayya ka ɗauko rigima ka rigima kuma wanda ke sawa a zaman ba zai fasa aikin shi ba sai yayi kai ne zaka wahala so mu yi kokari muna ɗalibin karatu mu nisanci hassada in ka dace ga wani ya fito ta can yana da mu wanda zai ba addini ko haɗa hannu da shi shi ya taimaka kai ka taimaka dan a samu a kai addini zuwa ga tudun mun tsira abu na hudu akwai ainihin wato alhikdu wal gillu gillu haɗiye mugunta a zuciya ina jiran kawai in samu wata dama in maka kwab ɗaya ba a buƙatar wannan wannan shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa cikin addu'ar da za mu dinga cewa wala da fi qulubina ghillan zai na amanu والذين, من والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله تعالى سيتي والذين جاءوا من بعدهم wanda za su zo bayan su sahabbai to Allah ya sa na aiki ya sa ka shine ya kulu na rabbana gafir lana Allah ka gafarta mun sannan ka gafarta mu ɗan mu da suka riga mu zuwa lahira da imani wala taj'al fi qulubina gillan lil ladina amanu Allah kar ka sanya gillu a zuciyata akan mutanen da suke masu imani to sai kai kokari ka nisanci wannan sannan zaka zauna lafiya sannan abu na biyar akwai argadbu duk fushin da za ka yi wanda ba saboda Allah ko addinin Allah za ka yi mato ka nisanci shi mu guje yin fushi saboda an taɓa mu ba an taɓa addini ba galibi idan mu aka taɓa mu dinga yafiya mu kawai da kai amma in addini aka taɓa za ku ga fushi duk yadda ya kai ga fushi ana maka uzuri ba fushi ba bane yasa annabi Musa ya ɗauki littafin Allah ya jifa da shi الله مدوكين سركيتي فلما رجع موسى إلى قومه فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا كن جاء بنا da Allah ya dawo gadbana sifar don me hankalinsa ya tashi ya ban mutane akan tauhidi ya je kafin ya dawo an samu wani ya jirkice ƙidar ya ɗora su kan abu mara kyau wannan tsananin fushin ne ya sa wa alƙal alwa allunan attaura da idawo da su ya jifa da su wa aka a bi ya akhihi ruhu ilai ya kama kan ɗan uwansa annabi haruna yana jinsa har yake ce wasa kakka samu ƙiyasi mana dariya abin da ya faru kenan ta shi yasa za mu ga Allah ya yaba ma masu irin wannan sifan a ƙur'ani wanda suke haƙuri su kauda kai akan abubuwa to mu nisanci yin wannan sana abu na shida akwai zulmu zalunci zalunci da dukkan nau'i nau'in sa wanda gashi nan ya mamaye ƙasar nan ya hana ta zaman lafiya asasi na zalunci akwai na ƙasa akwai na sama akwai na tsakiya abin da ke faruwa yanzu wani gurin ya fi wani gurin kuma kai magana abu ya zama matsala kai magana ka shiga cikin barazana kai magana wasu su taka a target suna ganin ka zama musu matsala sannan abun bakin ciki kullum kukan da nake yi da shi idan a garin bauchi wani abu yana faruwa na ɓanna maimakon a samu kaso takwas na malamai na magana idan biyu ba su yi magana ba sai a yi musu uzuri an samu fardu kifaya amma watakila za ka samu kaso biyu ne ke magana takwas ko ya ja baki ya shuru ni na san matsalar da muke fama da ita saboda in aka ce ɓanna na faruwa takwas sun yi magana biyu don ba su yi magana wata in za ka ce za ka sa tage za ka rasa tuwa za ka saka don masu magana suna da yawa amma in aka bar mutum ɗaya biyu ana iya lissafa adadin masu magana to shi kenan za su zama tage ta ce bari mu kai kan wani tun da shi ne matsalar mun gama da shi an riga an lissafa adadin da matsalar tsaro nan abubuwa sun zama abin da suka zama wanda ya kamata su tashi su yi magana ka ji muryarsu ba za su yi magana kan matsalar nan ba mun Allah ya sani mu kuma mun yi magana a kanta mun sauke nauyin da Allah ya dora mana a kanta a gani ya ƙasan nan kullum abubuwa lalacewa suke kuma asasinsu zalunci ne kuma wallahi tallahi ba za a zauna lafiya ba in ba asasi na adalci aka dawo ka gina ba ta yaya za a yi wani ya zo ya kwashe abinda mutum miliyan goma za su rayu shi kaɗai eh? wanda ya saurari program ɗin da muka yi da zakta yahuza wannan fulanin da ake ta kuka da su tare da ba ma goyon bayan abin da suke inda ta kai ga rashin mutuncin yanzu har makarantar islamiyya a kagara ta gina kowa ya gani masallaci bai da alfarma a gurinsu ina ne islamiyya ba ta da alfarma a gurinsu amma wannan abin asali mai haifar da shi zalunci ne haifar da shi da ta yahuda koro bayanin asalin abin da ya fara ta ina ne tushen rigingimin nan duk suka taso ta ina ne zalunci ne a shi nan kana gani kaje kayi karatun boko kayi digiri kayi masar ka zama farfesa ɗan ƙaramin yaro wanda ko firamare bai yi ba ballanta na sakandare sai ya zo ya tara hanya hana ka wucewa, sai dai ka hau ta sama ko ka je ka bi jirgin ƙasa haka ake yanzu a ɗauki mutane matasa shi nan aiki wanda za su iya abin da ya kamata a basu wani ya kwashe an zo an kawo wasu ƙa'idoji na ma'an zalallahu bihamin sultan an ce sai kana da ingilis sai kana da masu su kuma yanzu nan da suke harba bindigan nan a daji ko e wani bai sani ba kuma gashi yana harba bindiga ba abin da ya dame shi da wata ingilis ko ko mathematics ya ci ta sannan zai harba bindiga ba abin da ya dame shi da wannan yanzu kwanan nan hankalin ku ba zai tashi ba dan karamin yaron da aka nuna yana isa magazin na bindiga ya cire ga yadda za a yi harba ta dan karamin yaro eh na sha faɗa na ce yanzu duk wanda ya kalli ƙasar nan kaso ɗari cikin wanda suke rike da madafin iko yanzu a Najeriya tamanin a cikinsu wallahi iyayensu ba su kashe musu kuɗi ba suka karatu a makarantun gwamnati suka karatu lokacin gwamnati komai kyauta take musu sai suka zo suka raba najeriya sai ta zama gida uku sama ya yi faɗi ƙasa yi tsokoku aka raba ta masu kuɗi masu mulki ya ibadiyar na amanu idan famulinku masu kuɗi ne to so ake duk wanda ya tashi a famulin amin kuɗi zai tashi idan famulinku masu mulki ne to duk wanda ya tashi a yallaɓe zai tashi sai suka kashe makarantun gwamnati sai suka yi nasu na kuɗi yanzu nan wajen duk wanda ya gama firamare shekara ashirin ko sakandare shekara talatin idan ya koma yadda ya ban makarantar ba haka zai same ta ba zai samu makarantar ta ci ba da watakila kuna sanda kuke karatun akwai bencina akwai allo na rubutu akwai waye yanzu ka dai ka samu ɗaliban a ƙasa malamin yana zaune a gindin windo wata makaranta in ka zo wuce ka ganta kaman aukan lazimar ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala ala urusha haka zaka ga makarantan ba a gani duk wanda za a daga ya ce maka ɗansa yana ingila yana karatu wannan yana safuro wannan yana tana, wannan yana wata tsiya wannan yana wata tsiya sai da danga nuna maka su cewa gashi nan sun kammala karatu shi yasa kafin wannan lokacin za ku ga jami'o'in Najeriya ne kaɗai sai malamai su daka yaji buhu ɗaya da rabi su tafi yajin aiki sai sun shanye shi kafin su dawo saboda wanda suke karatu a makarantar ba 'ya'yansu ba ne don an rufe makarantar an daina karatun suna da hasara ne ba su da hasara a gani ku kalla abin da ke faruwa a jihar mamana Wani abin yana damuna yanzu bana a ƙarƙashin organization ɗin ma akwai adadi na yara da muka yi mu su karatu inda a tsarin kuɗin registration ɗin duk shekara dubu ashirin da wani abu ne har su gama organization ɗin ce duk shekara za ka biya musu kuɗin makaranta yara ne masu hazaƙa masu ƙwazo suna da manufa amma fala na fira lahu ba wanda zai taimaka musu kwatsam sai maka da an ci abin dubu ashirin da wani abu ya koma ƙaranci naira dubu ɗari da hamsin sannan kuma science class daga naira dubu ɗari uku abin da ya sama. yanzu suna nan mun aji ko mutum ɗaya ba za mu iya ɗauka ba yanzu muna kici kici ne ma wanda suke shekara ta uku za su tafi ta hudu yaya za a yi mu samu kuɗi a biya musu don kada in karatun ya tsaya ba yadda za a yi sannan kuma malamai a jihar sun san abin da ya faru amma duk malamin kowa ya ja bakin su yayi shiru saboda suna ganin watakila shi tunda yana da abin da zai shi kenan so sai zaman to ba kowane irin abu ne bane muke yin magana saboda akwai abin da zaka yi magana baka da wanda zai taimake ka wani ma da sunan malantan shi zai je kulla ma shari ai wani fitinanne ne bai san zaman lafiya ai kaza kaza kaza kaza saboda yana neman shiga yana neman kaza yana neman kaza haka za a sai wayannan yaran suna nan kaga kuma wallahi wani in dai bai ci gaba da karatun ba dama wani da aka samu ya tafi je karatu wani yana fasa karatun to kuma zai zama ma al'umma matsala ne zai zama mata matsala ne haka ake fama haka ake ciki suka zo suka kashe asibitocin gwamnati suka yi nasu private school private hospital duk mafi yawancin manan yanzu wanda kaga ya je asibitin gwamnati mafi yawanci sai dai in ba ka da yadda za ka yi kaji amma in kana da yadda za ka yi ko ciwon kai kaji to inda za ka yi akwai wani farfesa ne kan harkar kiwon lafiya matarsa ba ta da lafiya aka rasa gane mai ke damunta da aka rasa gane mai ke damunta ya je ya ɗauko farfesoshi ‘yan uwansa guda biyu aka zo malam sai da aka rubuta littafi akan rashin lafiya ta wajen shafi 300 da wani abu ana binciken wai mai kidamunta malam ciwo ya ƙi a cinyewa suka zo aka bar nan ƙasan aka yi indiya da ita suna zuwa indiya a cikin awa uku ko ƙasa da awa uku a fallon takarda ƙwaya ɗaya suka ce ga abin da ke damun matan amma na ce to wai to me ke ma faruwa a ƙasar nan akwai ƙarancin iya aikin ne ko akwai ƙarancin kayan aiki yake wala malam da akwai da akwai matsala na je wani gari cikin jihar zamfara da daddare wani bai da lafiya aka kawo shi asibiti asibitin gwamnati ba wuta asibitin gwamnati ba mai babu babun ta yawa, da daddare janareton da za a tara babu bai da lafiya aka zo cikin duhu aka kwantar da shi kan gado ashe akwai katuwar kunama akan gadon aka kwantar da shi akan ta ta dinga harbin mutumin nan gumi yana keto mai ana cewa ai zafin zazzabi ne ashe ba sani ma akan kunama aka kwantar da shi nawa ya shafa ruwa a ƙasan nan sai an shiga ɗakin tiyata za a wa mutum operation a ɗauke wuta kuma babu janareto wani sai dai mutu haka haka ba ake da sun dawo a gina asasi na adalci a ƙasa kowa sai zauna lafiya amma bayan da za a yi abu zalunci ya mamaye al'amara kuma a zauna lafiya ba zai taɓa yawa wala fulanin nan abinda suke ba sa kyauta ba daidai ba ne Allah ya sa saƙonmu ya kai su ji tsoron Allah su gane cewa abinda aka yi masa na zalunci ba ma goyon ba su ma bai kamata sarama zalunci da ɓannar da tafi bannar da ake musu ba bai kamata ba gaskiya amma asalin ababen nan ta'asisin su akai kuma rashin adalci ne ya assasa su har suka zo suka zama abin da suka zama yanzu har suke so su gallaba mutane Allah ya kiyaye abu na bakwai shine alkhawfu min Allah azza wa jalla din tsoron Allah sana abu na takwas akwai at-tasha'um canfi kakka zama mai tamfi. wannan alkhawfu min ghairi Allah azza wa jalla shine na bakwai duk wanda ba Allah ba karka ji tsoronsa ba abin da zai iya ma shi yasa ka ga a wajen ɗauri Allah ya kawo wata ƙa'ida ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ce wala yusi wasa eh? ya ولا يوثق وثاقه su yi أيتها na المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ونقع وجن أولي سيتي ولا يوثق إذا الله ذي تولي كبا واندي يتولي إلي الناس كيا إذا يساك وتسيك ما يكش متور ka buƙaci ka mutu kuma baka isa ka mutu ba amma idan ɗan adam ne akwai azabar da in yi maka akwai gejin da za a kai za ka mutu kuma bai da ikon ya dawo ma da rai ya ci gaba da ma azaba amma Allah da yake ya fi kowa iya azaba sai ya ce ba wanda ya iya ɗauri irin nasa wani ya zo ya samu wani malami ya ce da Allah kai min nasiha ya ce to zan faɗa maka abu biyar ya ce na farko idan ka san za ka yi fito na fito da Allah ya ce a yi abu ka ce ba za ka yi ba ya ce a bari ka ce ba za ka bari wato ka daina cin arzikin Allah zai yi ya ce to na biyu in za ka yi aikin bannar ka je ka yi a inda bai san gurin ba bai ganin mai ake zai yi ya ce na uku idan za ka yi abin ka je ka yi a inda yake mallakar ka ne ba nashi ba ya ce sannan na hudu randa ya turo mala'ikun mutuwa ya ce a ɗauke ka kace ba za ka ba ya ce na biyar idan Allah ya tsaye da alkiyama ya ce mala'iku ku zuhu fa gullo a kama ka a kai ka wuta kace ce ba za ka ba to wanda ya mallaki abu biyar ɗinnan arzikin da kake ci nashi ne inda kake zaune mallakarsa ne duk abin da kai ya sani yanzu a nan masallacin ba gamu ba da Allah zai turo mala'ikan mutuwa a nan a ce a ɗauki ran wani wala da taron nan ba za mu iya hana ba to ba taron mutanen masallacin nan ba mutanen bauchi su taru Allah ya ce wane yake so mala'ikan mutuwa a ɗauko ran shi yanzu falaula idami فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تعوبون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين الله تعالى يتي فلولا دمه إذا بلغت الهلقو لو كسند متوى تذكر إن كلمه وأنتم هنا إذن تنظرون babanka wanka kaninka dan uwanka matarka mutum bai da lafiya akwai matakin da ake kaiwa kai da kallon wana ka san wallahi ba zai tashi ba Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mun fi ku kusa da shi ta hanyar mala'ikun da muka turo muka ce su ɗauki ran shi amma walakin la sai dai ba za ku gani ne. Allah ya ce falaula in kuntum ghayra madini me yasa in kuna ganin kamar idan an mutu ba za a yi sakamako ba to lokacin da ran za ta fita tarji'unaha in kuntum sadiqin ku dawo da ita mana in za ku iya ba za ku iya ba inna tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi la yastati'u difa'a maqdurin ata malik tabibi ya mutu bidda ladhi zai kana yuguri guri fi ma mamada, mata al-mudawi wal mudawa wallazi jalaba ad-dawa'a wa ba'ahu wa man ishtara ha gani ka ganin wani likita ne kare makansa mutuwa shi yasa yace inna tabiba bi tibbi likita da duk kwarewansa a likitanci la yastati'u a maqdurin ata ba zai iya tunkuɗe makansa abinda Allah ke kaddara wa dan adam na mutuwa ba in yazo yace malik tabibi me yasa mu shi kan shi likitan ya mutu bidda'il ladhi qad kana yuguri ghayrahu fi mamada yake rudan wani da shi cewa yana iya bada magani me yasa yake mutuwa sai ce matal muda matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa wa ba'ahu man ishtara da mai maganin da wanda za a yi wa maganin da wanda ya kirkiri maganin da wanda za a tura shi wa maganin da mai sai da maganin duk sai sun mutu wallahi ba wanda ba zai mutu ba to kaga kakka ji tsoron wani Allah a wannan saka tsoron wani Allah a zuciyarka na cikin abin da zai haifar maka matsala sannan abu na takwas akwai at-tasha'um tamfi da abin da ya same ka ka dogara ga Allah karka ce to ina zaton kaza ne ina zaton kaza ne ko da ma'aikin da wani su wani suka zo garin nan shikenan kaza ya zama kaza sannan abu na ainihin wato tara su zanni billahi muna na zato ga Allah yana ciki mu daina muna na zato ainihin wato ga Allah shi yasa da ga kowannen ba ake so ya baita wa Allah bainal khawfi war raja'i lokacin da kake ganin alama ta mutuwa ta zo maka to sai ka rinjayar da bangaren kyautata zato ga Allah kowane irin abu kai ma Allah subhanahu wata'ala kuwa sannan akwai alkibr girman kai nisanta girman kai kana dalibi kowace irin ni'ima Allah ya maka daban da zai sa ka dinga jinka wata tsiyaci to kai kokari ka kauce masa sannan ta'alluqul qalbi bi ghairi zuciyarka ta ratayu da wani Allah wanda shi ne na sha ɗaya ka ta'alluki ƙalbil ashiki bin bi ma'shuqihi Kamar yadda zuciya za ta ratayu mai bege da irin wanda yake bege matsala ne ku duba ku gani ahli sunna kullun ƙoƙari makiya ya zamu alaƙanta mutane da Allah kai tsaye amma in bid'an nan kullum ƙoƙarin suke su nuna fa Allah bai isa ba dole sai an biyo ta hannun wani kafin aka yi zuwa ga Allah haka suke ta yi ma mutum ya zo ya ta kawo wani falsafa yanzu don Allah turka-turkar da aka yi a da kafin yanzu wanda suka taso shekara sha biyar ashirin ba ta san an yi rigima a baya ba a nan ƙasan an yi lokacin da ko tuntuɓe mutum ya zai faɗi ba a kiran sunan Allah in ya gabza tuntuɓe da ɗausai da shi kira ya shehu jani ko ya shehu tsajir jilani ko ya waye ya waye ƙala rawu ya ce nan na ce mu wasu su dinga kiran sunan Allah sakaki ya ce sai gashi da mota ta danno da gudu ya kira ya shehu tijjani ya jeli ya ce da ya ga da gaske motar ta yi kan shi ya ce sai gashi ya koma wayo Allah a gani haka ake yanni shi na nan garin lokacin da muke ta ƙoƙari a irin wannan fa sai kawo misali na iska wayan ce in musiba ta zo ai ba mu muka ce ba Allah ne ya faɗa ya ce a ce inna lillahi وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم منه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله تعالى سيكي تشيوى الذين إذا أصابتهم مصيبة da sai maka ce in musiba ta so maka kana musulmi ka dinga cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kawai ya buga misali ya buga misali wai shi wali yaya za a a ce komai sai an kira sunan Allah waye yan sanda na zuwa gidanka me yasa kake kiran barayi na zuwa gidanka me yasa kake kiran yan sanda ai sai kake kiran su sai ka danga inna lillahi wala wai wai shi kiran dan sanda idan yan fashi sun zo daidai yake dawa wai daidai yake da shi ma wali in ka shiga matsala ka kira shi so ba yan sanda suna zuwa akwai lambar wayarsu idan ma abu ya fi ƙarfinsu ba kayan aiki suna cewa akwai matsala ba za su iya zuwa ba kuma suna kama ɓarayin nan ana gani wani lokaci ma ana kashe wasu a cikinsu duka kaga wannan ƙiyasun nema alfari abinda ba zai taɓa haɗuwa ba amma wai dole sai an nuna cewa a'a ba zai yi ba kuma yanzu dan Allah in zamanin waya ne in na buga a daidai lokacin da nake sanar da su report in sun ce ga sunan zuwa ba zan iya ci gaba da inna lillahi ba kuma waye ya hana ka nemi agaji akan abin da dan adam yake da iko akan shi a lokacin da yake da rai ba wanda ya hana wannan amma ta yi fa shi wanda aka ce ka kira ya mutu kuma watakila ɗan wata ƙasa ne ma amma wai sai a ce wai ka kira shi idan matsala ta taso haka ake kun gani Allah ya kiyaye to zuciyar mutum tara da wani Allah matsala ne sannan abu na sha biyu wanda shine na ƙarshe sai al-mukhaddirat kayan maye da dukkan nau'i nau'in su mutum ya iya kokarin sai nisance su wanda yana cikin abin da aka yi na ruguza al'umman nan shigo da kayan maye cikin ta sannan shugabanni ba tare da daukan matakin dauka ba a gurguje saboda lokaci zan faɗa abubuwa kishiyar wannan na farko sababin da ke sa wato mutum ya rayuwa mai daɗi shine akwai al'imanu billahi wal amalin salih mutane da yawa an rudi kowa yana neman ina zai samu rayuwa mai daɗi wani ya ɗauka tana da alaƙa da ka gina ƙaton gida ne ka tara manyan motoci ka tara saif kana da kuɗi iri daban-daban duk ba shi ba ne ba shi ba Allah ya faɗi a ina ake samu ya ce man amila salihan mai من عمل صالحا من ذكر أو أُنْثَى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله يأتي من عمل صالحا من لأيك ميكو ما كون مجا الله يأتي والله سيمن رايا شرعي وامي داجي ita ce ƙa'idar kuma ba za a kira aiki a ce masa al'amalin salihu ba kowa ya kawo shi ko a ina ake yin sa dole sai in ya yi daidai da wa manzon Allah sana abu na biyu a gurguje yan uwa a akwai al'imanu bil qada'i wal qadar khairihi wa sharri kai imani da abinda Allah ya hukunta mai kyau da mara kyau yana cikin dalilan da ke sa mutum ya samu haka abu na uku akwai kuma al'ilmu shari'i ka da neman ilimi na shari'a kakkana musulmi ka zo ka rayu musamman cikin ira gari irin na bauchi amma baka da alaka da inda zaka koyi wani abu wanda zaka gyara alakar ka da Allah wannan ba karamar ka ba ce. abu na hudu kuma shine al-iktaru min zikrillahi wa qira'atil qur'an yawaita ambatan Allah da karatun qur'ani <clears throat> wayannan mutanen ba kula wanda suke tutuya da shi kenan ba da sunan zikiri zikiri zikiri zikiri zikiri dan mutumin da yace ba ma zikiri wannan baƙin azzalimi ne ko bakin jahili abin da ya kamata ka ce zikirin da shehin ka ya kawo shi ne, ba mu yadda da shi ba yanzu don Allah nan masallacin ana sallar juma'a ko ba yi zikiri ce ko ba zikiri ba ce ba sa ya ayyuhal ladina amanu idza min يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وأقم الصلاة لذكري الله أكبر to kun ga ana yi sannan mu zikirin sai muka ce a tsaya a ina annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda annabi ya koyar to wani sai ce a sai an ƙara da na wani Shi ne fa bala'in fa sai kuma ya ce wai baka yadda da zikiri ba saboda bakin azzalimi ne kwan ya ce baka yadda da zikirin da wani malami ya kawo ba sai ya ce wai baka yadda da zikiri ba a mu muke yin zikiri kwa shi yasa kaga dogaran mu da zikiri wanda ya tabbata daga annabi cewa in kai kaza Allah zai baka kariya ba za ka taba ganin mu da wata kwame mai laya muna yawo ba a matsayin abin kariya a amin yadda in an yi wannan zikirin ya isa in wani abu ya same ka sai dai jarrabawa daga wajen Allah sana abu na biyar akwai shira sadr wa salamatu humin samun ka zama kana da shira sadr sannan kirjinka ya kubuta daga duk abin da ya shafi kullace mugunta ko bakin nufi dangane da wani ka yi ƙoƙari ƙirjinka ya zama haka sannan kuma abu na shirya shi ne al'insanu ilan nasu kyautata wa mutane sannan kuma abu na ainihin wato bakwai shi ne an nazaru ila huwa duna ka fi umurin duniya ka dinga kallon wanda ke ƙasa da kai a harkar duniya ka dawo kana cewa aiwana na tare maka taso min ina ne a makaranta lokacin ma da ake karatun ƙwaƙwalwa ta tafi ta shiga ni da first class nake fita a kowane mataki amma yanzu dan Allah ka kalluwa ne yanzu a garin kaɗai yana da gidaje sun fi arba'in da takwas yana da motoci na hawa sha takwas amma dan Allah ka kalli wannan fa tsohon babar ɗin shi nake a hanyar. to kullum za ka yi ba za ka taɓa abinda Allah ya maka na ni'ima ba za ka taɓa gode mai ba to ka daina kallon kunga shi yasa sahabbai suka zauna lafiya su akkasawa suke a wajen aikin addini tunda Allah ya ce musu sari'u sabiqu wa fi zalika falyatana to sai suka zauna lafiya mu kuma sai muka akasa in kaga muna at-tanafus a wajen me a wajen addini kuma baya baya muke to shi yasa muka kasa zauna a lafiya to wannan yana daga ciki da kuma yin kokari dan tattali akan ranar da za ta zo maka ta tafiya me yasa in kana zauna a gidan haya sai a baka notice a ce ka tashi saboda wanda kake zauna a gidansu biya kake amma yanzu nan da muke zauna a duniyan Allah wake biyan shi wani abu yake zauna a cikin ta to tunda baka biyan ko sisi shi yasa baka isa a ce maka ba ga notice ka shira mala'ikan mutuwa zai zo ranar kaza sha biyu ga watan kaza baka isa ba wallahi wani lokaci kana hanya a ɗauke ka ba tare da shiri ba nan kawai wannan su ne sana'a ba na tara mutum ya sami yaƙinin cewa lallai fa arzikin mumini na haƙiƙa yana lahira ne ba a wannan duniyar ba yana ku duba ku gani da an yi shekara nawa da ka shiga shekara hamsin da biyar ka tafi sittin ka shiga sinunil manaya shekaru na musiba in Allah ya taimake ka ma kana ɗan shekara ashirin kai aure da ka kai wannan shekarun in ma'aikacin gwamnatin da kai kaga yanzu dole ana maganan cewa ritaya ne zai taso ka san da ake baka albashi bai rike ka ba dan Allah yaya za a yi in ka gama aiki fansho da garatu ce rike ka kun ga ba zai ba ka gani in ma an biya ko <laughs> yanzu mu a Kaduna ba cikin makarantun da aka yi makare-kare na secondary school ne ba wai jami'a ba fa cikin abin da mafi yawancin mutane ba su sani ba an mai da shi kowane yaro naira dubu sittin kuma makarantar gwamnati ce idan kana da yaro biyar in kana da yaro biyar ka lissafa dubu sittin sittin so biyar nawa za ka biya dubu ɗari nawa to sai ka lissafa shi ma'aikacin nawa gwamnati ta bashi albashi watakila dubu talatin aka bashi amma a makarantar 'ya'yansa kaɗai a wata ana buƙatar ya biya sama da dubu ɗari uku shi kaɗai ana ta maganar jami'a ba su ma sani ba ne cewa yanzu akwai makarantun secondary school ɗin da kuɗinsa a shekara ya fi na jami'an ma ba sani ba ne to ana cikin wannan yanayin sai gwamnati ta fito da tsari cewa za ta tantance ma'aikata sai tantancewan sai ya faɗo kanka sai a bugo ka sai ka dawo gida in ka dawo gida a daidai lokacin kana da yara wani kana so ya je karatu yaƙi wani ya je ya fara karatun ya samu matsala wani kana da ya kana so ta aure ba ce wata ta je ta fara zaman auren ta samu matsala mijin ya sako maka ita a daidai lokacin kana da kuma ƙananan yaran da za su je siyan abu su ce a basu a ce babu su ce a basu babu to kuma gashi an bugo ka daga can to ka gani to shi yasa malamai suka ce na kara kai kokarin kasancewa arziki na haƙiƙa yana lahira ne ba yana duniya bane abubuwan da suke faruwa mu da muke karantarwa muke mu'amali da jama'a wasu abubuwan ba za mu iya faɗin su ba yasa in Allah ya baka dama kai kai kokari kai da kanka ka gina ma kanka lahira kakka jira wai bayan baka wani ya gina maka ita yaudara kanka kake sana abu na goma shine musahabatul akhyar war rufaqa as-salihah abokantaka da mutanen kirki yakan taimaka maka wajen gyara alaƙarka da Allah sannan abu na shaɗe ka cewa anna wato an ta'alama anna adan nasu khairul laka wa balun alayhi idan kana mu'amala da mutane gara su su cutar da kai ka cuci wani dan gidan ba ɗaya bane za a je lahira kuma rana ce da Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna Allah sari'ul hisab ungani al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm babu zalunci Allah ya ce babu to in kana mu'amala da mutane ka yi haƙuri a babin mu'amala kai da ka yi cuta gara ka haƙura wanda shi zai cuce ka ya ɗauki nauyin gobe alƙiyama sana abu na goma sha biyu alkalimatu ba, kalma mai daɗi da kuma ƙoƙarin tun tunkuɗe mummunan abu da kyakkyawan abu wannan yana da tasiri abu na ƙarshe shi ne laɓewa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da kuma yawaita addu'a duk lokacin da al'amura suka taso maka wannan yana daga cikin da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ‘yan uwa kada in ja lokaci da yawa abu na ƙarshe da zan ainihin wato faɗa shi ne na taɓa wancan ɓangaren to zan taɓa ɗaya kuma ɓangaren akwai kun san masu aƙidar shi'a ta zagin sahabbai kuma anan cikin garin baucin akwai su ina ganin shekara biyar da ta wuce ko wani abu makamancin haka na sake dawowa nan gari shekara shida ne ko wanda suka halarci zaman sun ga debate din da aka yi wajen awa biyar a wancan lokacin da wani dan shi a nan garin shi yasa na ce mu muke bi bashi ba abin mu bashi shi yasa na iya tasowa na zo har takanas ta Kaduna ne zuwa garin Bauchi muka zo muka tattauna da shi akan matsaloli na shi yanzu kuma Allah ya kawo sauki duk wanda ya shirya tattaunawa ya ce sai an zo an haɗu sai an yi mai sai an kawo jami'an tsaro ƙarya yake bai shirya tattaunawa ba in za a tattauna da kai yanzu alal hawa kawai za a haɗu a iska za a haɗu duk duniya tana kallo lokacin za ka gane kuma wallahi kullum magana nake faɗa muna gode ma Allah malamanmu magabata duk abin da suka kafa na addini sai da suka samo dalili na ƙur'ani da sunna suka kafa shi shi kuma ɗan bida sai ya ƙudurci ƙida, sai ya tafi neman dalili to lokacin abin da ba dalili ba sai ya zama makin yana mai sai ya zama abin da ba dalili ba sai ya zama dalili a gurinsa haka ake a lokacin shi yasa za ku ga wanda suke bibiyan wancan fetish za ku ga ko wanda mun saba da su a aƙida sun saba da wasu a aƙida ba sa tare amma saboda suna ganin na zama ƙarfin ƙafa duk wanda ya taho sai na make shi to shikenan zaka ga so suke yi a dai samu wani wanda zai kai ni ƙasa ko da ko ba sa tare da shi inda ya kai ni ƙasa to alhamdulillah buƙatar su ta biya na ce kuma in Allah ya yarda in dai da sunan karatu ne ba za ku ga wannan ba ila yawmil qiyamati yawa kuma muna nan mun sa ido akan makallawo ku ci gaba da karantarwa ko kun yi abin da za ku iya yi yanzu duk wanda ya taso ya ci yana da tattaunawa da ku kuma tattaunawan ta shafi sunna ne to mu a bar mu mun isar za mu wakilce ku Ke ta wancan na kanan wancan zindikin wancan mulhidin ai ƙarya yake da yake ta maganin ihu da mutane ba su san maganganun da ya ce wajen shekara goma mu muna bibiyarsa kalma da kalma mu bi shi a rubuce mu bi shi a maganganunsa amma sai ya zo ya ce inda ɗan da ya isa mutumin da zai ci, ya rantse da Allah in ya ce babu abu ko kwamfuta ba ta isa ta kawo shi ba mutumin da ya ce wai ibn hajar al-asqalani wallahi da yana da rai ya yanki tikiti ya ya zauna da shi kuma ya rintse da Allah ibn hajar ba zai iya kwata kansa ba a gidan karatu ya kuma shine yake gudun fa a tattauna da shi yasa na ce musu kalubalen da muke muku duk wannan rigima tashi ba mutum ɗaya ya taɓa tattauna da shi shine mala alƙashi daga ran kuma bai ƙara yadda ya tattauna da kuwa ba a gani amma mu shara ni yanzu ina da lokaci ina zaune a gida ina iya maka debate hudu a sati duk sati zan iya yi wallahi a buga yawa wannan sunna dai ta manzan Allah in dai dalili ne ke sa a kare ta da duk kuma abin da ya taso da izinin Allah za mu ba ta kariya iya iyawan da izinin Allah saboda haka akar maka Allah ba mu gushe ba muna maka addu'a Allah ya tsare ka Allah kuma ya tsare maka mutuncinka mun san malam yana da makiya ba sai mun fito mun ce kaza da kaza ba amma roƙon da muke wa Allah malam duk mutumin da yake makiyinka ne kada Allah ya kawo ranar da zai dariya a kanka kuma na ji daɗi yadda banda ɗalibai da suke kewaye tare da malam akwai zuriya 'ya'ya an ce mun sama da talatin da wani abu ka gani akwai wani yanzu aka an ce ma akwai wanda ba sa kasar suna karatu to kaga wannan dalili ne cewa abinda aka kafa in Allah ya yarda ba zai rushe ba yawa in kana ganin matsala ne ba ka kawo da shi watakila sai ka ga cewa to a shi ma san da yake nan gara gara ma shi da wanda zai tafiyo ka gani wanda da suke ganin kamar su malam Jafar ne suka zama matsalar su ai abinda na faɗa ma wani dan shi'a kenan ya ce wai in je in saura tattauna da aka yi da malam tal'uri da malam jafar na ce masa wallahi ba na maka musu su malam jafar malamanmu ne kuma suna da falala a kanmu na ce amma wallahi malamanku in suka ce za su tattauna da mu na ce wallahi sai sun sha wahalar da ba su sa hannun su malam jafar ba wani ce in kuma kuna ganin ƙarya ne ai yanzu gombe da na je mutane sun bi sun ji akwai wani ɗan shi'a ne da ke zuwa a kano ya je garin ya abubuwansa kuma na rantsi da Allah sai na yi maganin shi da wannan shi ne wadda aka kuma saƙon da muke faɗa suna ji da wadda aka shi wannan na nan garin wannan ɗan shi a yanzu a yanzu akwai ɗaya daga cikin ɗalibai na da zan shi da shi an wuce matakinsa ba ta shi ake yanzu wadda aka malam muna roƙon Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya tsare mana kai ya tsare mana mutuncin kamala wayannan iyalai naka Allah ya shirya maka su fiye da yadda kake kokari gurin yi musu tarbiyya wallan muna godiya kuma muna roƙon Allah ya maka godiya wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya dawo na ah, shi ya dawo na shi ya dawo na ni tashi zan yi eh ga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم أما بعد bayan godiya ma Allah madaukakin sarki da kuma godiya ma shi dan uwa Malam Yusuf a Asadu Sunna wanda ya gabatar da tambihi da kuma faɗakarwa a majalat da yawa wadda kuma yana fata mun amfana da su akwai wasu nuqat da nake son yi ta'aliki a kansu da ya faɗa a cikin abubuwan da ya gabatar eh, daga cikin abin da ya gabatar ya yi magana a kan cewan eh, akwai da yawa waɗanda sun gama karatu a ƙasar nan ba su da aiki yi sakamakon rashin aiki ɗin nan ya haifar da rashin zaman lafiya a ƙasar nan wadda kuma rashin samun aikin sunan da kuma rashin zaman lafiya din yana da alaƙa da rashin adalci na shugabanni to talinki da zan yi a kan dan tabbatar da maganar cewa haka take eh, idan ba ku manta ba akwai huduba da na yi a nan masallacin wadda wannan huduba ta tada ƙura Eh, hudubar nan wani ƙura ta tayar kuma mai na faɗa abu ne wadda na fada wadda yake da alaka da rayuwar al'umma da kuma sama musu aiki lokacin da 'yan siyasa suke kamfe musamman a wannan jihar tamu musamman wannan gwamnati mai ci yanzu daga alkawarin alƙawarin suka yi cewa za su sama wa matasa aikin yi haka ne? za su samu musu aikin yi kuma suka ce abin da ya shafi harkar ilimi da su yi kokari su sauwaka shi don matasa su samu ilimi Hata ma aka ce waɗanda su yi makaranta ba za a sama musu menene wani training da ya sama musu ayyuka to sai ga shi gwargwadon alƙawarin suke mutane suka ji kuma suka zaɓe su suka hau wannan gwamnati yau shekara biyu kenan har ta ɗan gota da kwanaki daga hawansu har zuwa yanzu ba wata ko ba wani kamfani ɗaya tak da suka assasa ko da suka yi establishin ɗinsa waɗanda sama waɗannan matasa aikin yi ba da aka ce da aka sama matasan aikin yi baka kafa kamfani ba ai na su je aikin a lokacin da ake ce ma'aikatan gwamnati ma sun yi yawa ana so a rage su amma kamfani ɗaya tas ka yi ba a daidai wani lokaci kuma sai ka kirkiro wani aikin da baka yi alkawarinsa ba a lokacin da kake kamfe wadda kuma a ƙa'ida kullum mutum abin da ya alkawari shi ke kokarin ya cika in ya cika kuma sai wani abin da ya alkawari ba in ya ga ya dace haka ne tsakani da Allah lokacin da wannan gwamnati take kamfe ta yi magancewa cewa za ta gyara gidan gwamnati babu wani alkawari mu dai wuta waje ba ko akwai da ta waje to sai gashi kuma aka ce za a ware biliyan shida da miliyan nawa ɗari takwas gyara gidan gwamnati wadda kuma dama ba yi wannan alkawari a cikin kamfe ba sai muka fito muka ce bai dace ba ba shi ne priority ba ba shi ne abin da ya dami al'umman bauchi ba yau da wannan kuɗi ai muna da kamfanoni a bauchi wadda kusan yanzu kusan sun durkushe muna da kamfanoni wadda na gwamnati ne ma guda shida wadda a can shekarun baya gwamnatocin baya suka yi bari irga muku ku ji na farko akwai arewa ceramic arewa ceramic akwai kuma zaki flower mil nawa kenan biyu akwai akwai bauchi furniture company nawa ne uku akwai alim kamfanin waya nawa hudu Sani muna da bauchi meat factory ma'aikatan nama nawa kenan biyar na shida wanne ne fertilizer company kun ga waɗannan kamfanoni guda shida da biliyan shida ɗin na aka ɗauka kowace miliyan ɗari biyar biyar aka bata miliyan ɗari biyar biyar aka bata za ta farfaɗo kuma ta ɗauki yara ma'aikata haka ne to ba a yi haka ba sai aka ce za ka a gidan gwamnati tsakani da Allah an yi wa mutane adalci kuma yaran da aka ce za sama musu aiki an sama musu me yasa ba dauki waɗannan miliyan 500 aka kafa mu aka bai waɗannan kamfanoni ma na gwamnati ba me yasa ba ya haka ba me yasa a ko kuke ta faɗa dai kuke ce zalunci zalunci su su ba da amsa me yasa ai dai na san akalla za a ɗauki yara aiki a cikin kamfanoni guda shida na a ce kowane akalla su ɗauki yara ɗari uku uku ɗari uku uku in kai ɗari uku kawai sau shida nawa dai baka eh dubu ɗari ɗari takwas kaga an rage wanda har yanzu ba ɗauki yara ɗari biyar aiki ba to irin wannan kamar da shi asar da suna ya faɗa ba ko ne ke kawo na rashin adalci kuma in ka faɗa cibiyar zama ƙari a samu muggan malamai a haɗa baki da su a ci mutuncinka su ya kamata su ma yi maganan ba za su yi ba kamar yadda ya faɗa ah, Allah ga wata malam ɗan eh, ba na hankalin ka tanan kaji ne nake faɗa mai yiwuwa akwai corruption ya kai corruption ɗina kaɗan jai talikin da nake a kadunanku state muna da waɗanda kharij na jami'ar islamiyya madina suna da yawa amma da yawansu ba ma jin motsinsu akan abin da yake faruwa na zaluncin da ake wata talakawa za ba sa magana wanda ni na san su wasu sun riga mu gamawa wasu mun riga su gamawa wasu ba mu suka fito me yasa duk zaluncin da ake a Kaduna ba a jin sautin sai naka me yasa to abin da yake faruwa a Kaduna shi ke faruwa a nan Bauchi malaman sun ja baki sun yi shiru wadda sun gama Islamic University na Madina wasu sun waɗansu wurare sun yi karatu wasu ma sun yi karatun zauransu Allah ya ɗaukaka su an sa cikin malamai amma duk barnan da ake yi ba sa shiru a shiru suke ba sa magana kai hasali ma sai suka ce mama yin shiru ɗin ma shine manhaji na alis sunna sai suka mai da manhajin alis sunna zalunci manhajin alis sunna kawai shine wa'azi a kan talaka a shine mana manhajin alis sunna wa'azi akan talaka amma su shugabanni ba duk abin da suka yi in kai magana kuruji ne ke kenan manhajar suna ya zama azalimin manhaji shi babba ko me yi daidai ne in yi sata daidai ne in yi barna daidai ne amma talaka shi shine abin wa'azi wannan ba alis suna ba ne ai a hudu ban da dai kwanana cikin a juma'a din da ta wuce ai mun na kirga malaman da suka dinga shan wahala a me yasa suka sha wahala su ba magabata bane sai imamu malik din da aka buge su sai imamu ahmad din da aka buge shi su sai ibn jubair da aka buge su sai ibn taymiya da aka dinga sa su a kurkuku sai ibn qayyim da aka dinga yawo da duk su ba da ba magabata bane to su ai magabata wanda suka je suka jami'a islamiyya da madina suka dawo da wani yashashen digiri su ne magabata su ne sabon da faɗa haka ne yanzu ɗauki kiwon lafiya da yi magana har yake maganan an je wani asibiti ba wuta a kwantar da marar lafiya a shi akan kunama a kwantar da shi yana ta zuba ana ce malaria ne zazzabi ne in ka dubi wannan dubar abin da ya faru shugaban ƙasar nan na yanzu da ya je ingila a lokacin kamfe ɗinsa ni ina da shi ya ce in allah ya sa ya ci gwamnati zai farfaɗo da tsari na kiwon lafiya an daina fita waje neman magani haka ya faɗa amma sai gashi bai farfado da kiwon lafiyan ba ba su kayan aikin ba ya tafi ingila rashin lafiya 'yan najeriya in yamurai suna zagin sa uwanka ubanka suna ce ka koma gida ka gina asibiti shi na a bidiyo ka koma gida go back to nigeria and build hospital go back suna kaci kazanka kaci kazanka bai faru ba to da ya samu ya cika wani alkawari din an farfado da hospital din an sayo equipment in sutura na duk wani kayan aiki an shigo da shi shi zai bukaci ya je waje balle ni in je waje balle kai ka je waje ma da yi ba ba su cika alkawarin da suka yi ba ba su cika ba to babban matsalan da muke da shi a ƙasar nan shugabanni waɗanda suke magana ba su cikawa ta zafi sa zalunci yake wanzuwa in wannan ya tafi wani zai zo in wannan ya tafi wuri ɗaya ke ta zagawa mun gaga da ci gaba mun gaga da ci gaba so da kan nan shugabannin ƙasa nan ku ji tsoron Allah kun yi karatu free an ba ku scholarship kun yi karatu cikin sauki akwai da yake ce mun ma da scholarship ya gina gida bayan ya biya school fees ya biya kudin restaurant ya saura sai da ya gina gida to yanzu ta kai ma mu yanzu nan jihar har yanzu ma ba biya scholarship din ba ko an biya tun wasu sun gyar yanzu ‘ya'yana guda biyar suke inda suke karatu billahin da zira ilala huwa naira ɗaya gwamnatin jihar nan ba ta ba su na scholarship ba su biyar kudin jirgi aka biya musu suka tafi akwai kudin makaranta akwai kudin abinci akwai kuɗin wurin kwana akwai kuɗin littafi a matsayinsu na yan bauchi sun cancanci kamar da kuma da mace aka ba ku su kola shi kuka karatu sun cancanci a ba su amma ku yanzu ƴaƴan ku suke biya musu a kuɗin mu suke zuwa waje suke karatu amma mu ƴaƴan mu ba su cancanci a biya musu ba wannan ba zalunci bane zalunci ne zalunci ne ko ba zalunci bane to waɗanda suke karatun a gidan ma ba a biya musu ba ko an biya an biya da kai dan gwamnati ka daga hannu ka ce an biya in wannan ne in mun faɗa ce mun tsagero ne kaza kaza ne kama zage mu ko ba shi bane mun ko mun yi alƙawari sai mun faɗi gaskiya insha Allah su karatu nan kyautu suka yi da wahala kuma suka suka samu aiki kai hatta yanzu wayek wayek wannan kun san jihar nan ba za su dauka ba sai dai ne ko kun san haka ba wayek an kashe wayek amma su sun yi wayek kuma wayek ishe wasu afirka ne ko na najeriya ne kawai dan yanzu yanzu akwai yara na lokacin da musu interview tafiya India wani yazo da neko suka ce su ba sa eh, eh, neko eh, regardless ba ruwan su da neko waye suke so to waye kan an ce su ba za su yi ba ba za biya musu ba sai yaya neko din ma ya kaci mok amma su duk lokacin sai karatu an kawo musu wannan sharuɗa to gaskiyar magana zalunci yana hana zaman lafiya a ƙasa domin duk wanda ka zalunce shi yana haƙonka ko gane ba ne in ɗa ne ka zalunci babansa ɗan yana nan yana jiranka in jika ne ka zalunci kakarsa yana nan yana jiranka za ka zaman lafiya abinda yake kawo shi mene ne adalci adalci abu na gaba malam ya yi magana kan marasa kunya da aka kinkishe don su rika fada da sunna da malaman suna su tabbatar da bidiyoyin su saboda sun gaje ta kamar yadda ya fada alhamdulillah su sun isar mana su kuma su suke mana maganin su to amma idan su sun isar mana a matsayin ku na matasa yanzu to ku kuma me kuke ba mun mun mutu ya da ku yi dan waɗannan ƙwarin da aka kinkishe za su gaba da wannan guban cikin al'umma sai an samu waɗanda za su fito na fito da su da hujja da dalili a bisa ilimi su ake nema Ka kai kenan akwai kalubalance kalubale a kanku mata za ku tashi ku yi karatu kamar yadda su suna kababa da luga ko ba san lugan ba sai suna maganganu suna karatu za ka zarce ba su san ma lugan ba ba su san na'urin ba ba su san sarraf ɗin ba za ka samu gabaki ɗaya kwaba suke amma su da ma abin da suke nufi in an zo muƙabala kan wata matsala ta ilimi wata shafi aƙida ko ta abin ta shafi maganin ibada sai su batta sai su kuma su fake da abin da ya shafi luga don da mere don a watsa haka kaga idan an gano su bayan kun kuka karanci addini kun karanci aqida kun karanci masailul fiqhiyya da sauransu sai kuma karanci luga din in an zo lugar same ku daram in an zo wajen addini da masu san shi ba ma da, ba su ma san shi ba ba su ma san addinin ba ah, wanda ya san addini zai da cewa akwai wani salatin da ya fi qur'ani lada wadda ya san addini zai da ko littafin da ya fi ƙur'ani? wadda ya san addini zai da ko salatin da za ka yi kabar na manzan Allah Da wanda ya san addini zai bar wani wali ya bar sahabu ya ɗauki wani wali ya ta sahabu ya ɗauki shi ma ya fi annabawa abin da baki fama da su kenan in ka taba Allah ba ruwansu in ka taba manzan Allah ba ruwansu in ka taba sahabbai ba ruwansu amma kana taɓa wani shehi daga cikin shehunansu za ka idan ya yi jajawar jijiyar ta tashi kamar zai mutu saboda an taɓa allansa an taɓa waliyinsa to ina son allah yake ana ina son manzon allah lau kana hubbuka sadiqan sadatahu innal muhibba liman yuhibbu mutai in dai kana son manzon allah ka ji sunnan mana kai yawancin su ma wallahi jahilai ne murakkabai wai kamar yadda wani waƙi ke faɗa wa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta la tadri annaka la tadri al musibatu azamu eh in baka da ilimi musiba ne amma kuma in baka ban cewa kai baka da ilimin ba kuma kana iya ilimi ta musiba kuma ta zama babba abin da ke faruwa da su kenan suna fitowa ne yanzu a fagen su malamai ne sun fito gidan ilimi sun fito gidan malamai suna ta kwaba suna ta ɓadda matasa mabiyansu. akan ƙarya akan abin da babu dalili akai hayaniya. duk lokacin da kaje ake tattaunawa wallahi ka saurari ka san cewa hayaniya suke rudu kuma alhamdulillah mutane suna fahimta dadin ni'imar abun kenan kuma dama suna kangewa mutane ne kar su ji dan so san aka ji za a fahimta to kuma ana saurarawa sai sa eh, malam ta shiga social media din nan kuna karantar da suna kuna kalubalantar yan bidiya ana cin nasara kuma kana tattauna da su a gefe ɗaya ko za ka ga cewa lalle eh suna fahimta din amma da an kange su ne in ku zo wazi su gudu in ku zo anguwa su gudu su gudu su dawo yaran su gudu to yanzu ba wurin gudu yanzu ba wurin gudu ina zaka je ba gurin gudu malam na ɗakinsa almajirinsa na ɗakinsa mahaifiya tana ɗakin mijinta ɗanta yana ɗakinsa ya buɗe wayarsa yana kallon muƙabala na su asadu sunna an kura malaminsu yana zara idanu yana kame-kame to kaga wani ayi shi yanzu ya ga gaskiya kiri-kiri da ka lokacin masa ba gaskiya ba ne zai gano ma ta o oh, a yi dama kuna kange mu ne kar mu je mu ji saboda kar mu gano karyanku to yanzu mun gano karyanku sai ka ga uba yana ɗariƙa ta yana sunna yanzu abin da ke faruwa kenan Malamin yana bidiyo a ɗansa yana sunna ko bai sai hana shi ba haka nan wallahi akwai ni'ima a wannan lokaci illa iyaka kawai sai muna karba mu guda ku ƙara juhud ku ƙara akan wadda kuke yi Allah ya taimake ku Allah ya taimaki musulunci da musulmai akwai wata tambaya guda ɗaya da wani ya aiko ina jin kuma yana nufin shi eh, wanda ya gabatar asadu suna da shi ke bukatan ya amsa masa cewa yake eh, malam idan aka tambayi malami wata matsala akan aƙida sai ki ba da amsa a kanta shi wannan zai shiga daga cikin ɓoye ilimi kuma mai nane hukuncin wanda ya ɓoye ilimi yana ji wani ta ce tambayansa yana fata ma da ya fahimci tambaya ɗin wato bi mana malami ne wanda yana iddiyayin sunna amma aka mata tambaya wanda ke da relating da aƙida sai ci shi ba amsa ba to rashin amsawar sannan zai zanto kamar ya ɓoye ilimi in ya ɓoye ilimi ko mai hukuncin wanda ya ɓoye ilimi ne tambayan da yake malam yake zo ka bashi amsa subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka ilaha atubu ilaik astaghfiruka wa atubu a wannan tambayar da dan uwa yi cewa malami a masa tambaya akan aƙida idan malami ne da dama an san shi yana karantar da aƙidar ya shahara da ita sai aka yi masa tambaya akan wata matsala akan aƙidar kuma sai aka ga bai amsa ba ta ce yi watakila a kyautata masa zaton da ana ganin yana kallon mai tambayar mustawarsa a ilimi da kuma matakin da wanda za su saurari tambayar da zai bayar yake amma dama malami ne wanda ba karantar da aƙida yake yi ba kun san akwai wayanda cikin matsalar da muka samu ahli sunna ne amma ba sa karantar da aƙida wallahi wai saboda suna so su zauna da kowa lafiya don ba munafunci ba yaya za a yi annabi ya zo bai zauna da kowa lafiya ba ka kace kai wannan magana kuma su je su murɗe ta kasan haka suke sai ta ya ce annabi ba abinda nake nufi da annabi ya zo ya fara addini duk duniya kowa ya sani babu mutumin da ya fi kowa iya kyautata harshe da yin magana san da ya kamata a yi magana da a yi shuru san da ya kamata a yi shuru kamar manzan Allah amma muna kallo sai da aka kore shi a makka ba an kore shi ba rashin iya wa'azi ne yasa aka kore annaba a makka ai ba rashin iya wa'azi bane to in za a kori annaba a garin su a garin da aka haife shi mutanen da ya taso cikin su bai zauna lafiya da su ba saboda ya saba musu kuma a aqidar ta asasi ya zaka zo kana ahli sunna kace zaka karantar da mutane kuma wai kana so kowa sai kun zauna lafiya da shi a wanda ya karbi gaskiya ku zauna lafiya da shi wanda bai karɓe ta bakon wannan ta annabi ibrahim ne da ya ci, wa bada na wa bainakum al'adawatu wal bagda wa abadan hatta tu'minu billahi wahdahu har sai kun yi imani da Allah to kaga in wancan ne daban dama malami ne kowa ya sani ya shahara da karantar da aqida kuma yana muwajahantar masail na aqida bai jin tsoron kowa sai ya kai masa wata tambaya to sai bai amsa ta ba a lokacin wataƙila ya yi la'akari da mustawa wanda suka tambaya da halin da ake ciki da yanayi da guri sai ya ce a'a bari amsa ba amma dama ya mayar da shi ɗabi'a duk tambayar da aka kawo tana da alaƙa da aƙida kuma dama bai karantar da aƙidan ya ce shi ba zai amsa ba don gudun fitina wallahi ala fil fitina ta saƙaɗo lokacin ne mutum ya afka cikin fitina saboda haka ina kira zuwa ga ahli sunna duk inda suke yanzu to dole fa littattafan aƙida wanda ma yi kura a kakkaɓo shi a dawo da shi yanzu wannan shine kiran da muke akwai wanda zaka ga wannan ita ce ɗabi'ar su da haka ya kamata a ji tsoron Allah a bar in irin wannan mun dai yadda a kyautata lafazi a yi usulubi mai kyau wajen kiran mutane zuwa ga Allah a yi la'akari da ahwal na mutane a wasu maganganun ba ma yanzu saboda mafi yawanci mutanen da aka ɗora kan ɓannan nan casa'in cikin ɗari nasu wala asali alheri suke ne to kaga dole sai mun biyo hanyar da aka ɗora abin mu wargaza abin so yana da kyau amma dai aƙida kan a ina ai mu mun faɗa in ba za a yi karatu kan aƙida ba sai dai a bari da haka mu yanzu mun riga mun taka totur ya kai ɗari biyu da hamsin kuma mun riga mun yi light kuma haka za mu shiga kwana ko duba ba za mu yi ba wallahi Allah ya samu dace assalamu alaikum to ai ina ga lokaci ma kusan yayi sai dai ban san ku cikin masu dan sauraro ba mutum ɗaya biyu a cikin maganganun da malam ya faɗa akwai wani abu da ya shiga ma wani duhu a kuma sauraro mutum ɗaya biyu hakan nan ku ce ba ba ku dama ba to alhamdulillah na gare ta nan ba wanda ya daga hannu wadda abu ya zama to nan ma ba wani wadda yake da wani abin nan to alhamdulillah komai ya tafi daidai kenan ko yawwa to malam muna addu'a Allah saka maka da alheri Allah biya da aljanna eh, in muka rufe muka zo sallah da su suna kasaru ne za su ja mu su yi raka'a biyar su yi sallama mu kuma sai mu cika eh, a sallar isha nake nufi ko wanda ka wanda bai da alola sai je sake alola wanda yake da shi kawai shiga cikin sahu za mu tattara waɗannan kwamu samu kowa ya tashi eh, subhanaka law bihamdika ashhadu Allah la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayka eh, maganan